shi Allah yake mana mun gode don muna cikin masu rai kuma masu bibiya na na ce muku na gode Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Abin da muke so mu faɗa da wannan lokacin shine muna so mu kai sakon gaisuwa ne musamman dukanmu da kuke bibiya na wallahi rai ɗaya ne rai ɗaya ne muke da shi rai ɗaya ne to shi sa raina yakan bashi idan na ga wani ya kashe wani rai ɗaya muke da shi kuma Allah ne ya halicce mu abin da ya faru a Kaduna da muna news din ya rai raina ban ji daɗin abin ba bam a kuskuren shi wai a sashe kashe mutane ɗari da sun kai jama'a iyali ban ji daɗin abin ba tsakanina da Allah Allah ya san zuciyana ban ji daɗi ba kuma duk mutumin da ke da tsoron Allah mutumin kirki wallahi ba zai so wannan abu ba saboda haka ina roƙon Allah kuma zan ce daɗin shi ne bayan Allah nan ka sun mutu da son annabi a cikin zuciyarsu wato babu wani abun da ya maimaye zuciyarsu fiye da son annabi ni a ganina in dai musulmi ne ya mutu a lokacin da yake son annabi a cikin zuciyarsa wannan dan aljanna ne to saboda haka ina roƙon Allah ya tambatar musu gaba ɗaya aljanna ya sa suna da rabo dukansu a cikin aljanna Allah ya sa su rubuta sunayensu pastor ya fi ka imani pastor inna lillahi wa inna Allah ya sa wala pastor na mutum ina ne aboki na ne yana kira yau kira na ba pastor zai jeri kira sarki zaki mutum ina auren shi Allah auren shi Allah uku ne amma ya yadda yana da imanin cewa in dai mutum musulmi ne kuma yana son manzan Allah ya mutu aljanna zai ci amma ga wani yana la ilaha illallah amma wanda ya ce yana son manzan Allah yana cin shi dan bid'a wuta zai ci mutumi na ne inna lillahi wa sai ci gaba ina da ina kiransa ma mu masa godiya wannan yanko magana shi ne yi magana wajen minti goma sha a fejinsa a fejinsa na ɗauko shi Wajen pastor ayuba kalli sarki zaki saboda Allah kalli fa kafiri fa mm. kalli respon in shi dan Allah dan annabi yanzu yan tudumburi yan tudumburi a ce musu ga wannan fasto din ga abin da ya faɗa a kansu ga wannan musulmin ga abin da ya faɗa a kansu dan Allah addinin wa za su bi a ce ba su da addini mm, a ce ba su da addini wannan abin ya faru a kansu sai aka musu wa'annan maganganun guda biyu wannan musulmi ne yana kiran la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga abin da ya faɗa kanku wannan Allah ya kuke kira ga abin da ya faɗa kanku su ba su da addini dan Allah addinin wa za su karba pastor ya kwashe mutane ka inda inda kan wannan shi da Idris ne wallahi pastor ya kwashe mutane inda dai kan ina ina ina hikima da musulunci ke zo da shi wallahi pastor ya kwashe mutane wayannan yan wasan Hausan da yake ta zagi yake ce musu kaza wallahi in ka ji magana da ɗaya daga cikin su Adam Zangoye wallahi za ka yi mamaki ko ki ba mamaki bai dama shi musulmi daga ma kafiri abin da ya faɗa shi sa ban kawo maka shi ba so daga kafiri abin da yake iya faɗa ga mahangarsa ga fahimtarsa ga yadda zuciyarsa take raɗaɗi da zahiri muke hukunci ba mu da zuciyar mutum pastor ma ya san ya yarda cewa soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai su wurin pastor ma ai ah. duk mai hankali san da an ce maulidi ya san soyayyar manzon Allah ce maulidi soyayyar manzon Allah ce mutanen sun tare ne suna jin kissar manzon Allah suna jin tarihin manzon Allah shikenan saboda kai da kiki ne jira kake wa ina ayar ce ayi wani sahabi ne manzon Allah ya girma haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban same shi ba amma insha Allah zan zo da shi mu masa godiya sosai wallahi na ji daɗin maganar nan da ya yi kash sarki zaki abin Abinda zan rufe da shi jan hankali ne ga shugabanninmu wallahi su ji tsoron Allah wannan rayuwa ba ita kaɗai ce ba kuma Allah sai ya tambayi kowa kuma mutuwan nan ko musulmi ne kai ko kirista ne kai babu wanda yake inkaranta wannan amana sai Allah ya tambaye ku Al'umma ku suna cikin kunci da wahala da fatara ba ku iya samu su da komai na more daɗin rayuwa ba sannan rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu bai tsira ba kuna raye kuna sharholiyarku kuna fantamawar kuna yawace yawacen ku kuna kwanciya kuna bacci da min share. lalle Allah zai zai tuhumi kowa kuma ba daidai bane ba mm. nan sojoji da suka amsa wannan abin kuma su kiran shi kuskure abin kunya ne a ce sojojin Najeriya za su yi wannan abin kunya ne kamar yadda dan uwa malam tare ke cewa idan har sojojin Najeriya ba sa iya bambance tsakanin dan ta'adda da masu maulidi to ka san akwai akwai lahola wala kuwata in ya zama to sojoji suna sama da bom ba sa iya bambance nan yan maulidi ne mutane ne miskine nan kuma yan ta'adda ne su kawo kowane cin haɗari kenan mm-hmm. su ya kamata su san cewa wannan aikin da aka ba su na su samu damar riƙe makami ba an ba su ba ne ba domin su salwantar da rayukan mutane lalle ya kamata su kiyaye mutuncin wannan aikin nasu aikinsu shine kiyaye rayuka da mutunci da dukiyoyin al'umma ba salwantar da shi ba ko da ko da kuskure ne wannan kuskuren su ba karɓaɓɓe bane ba da haka wajibi ne hukuma ta yi bincike a sa ido a dage a ga ƙarshen wani abin a hukunta duk wanda yake da hannun da ya haifar da wannan kuskuren mun hmm. karɓe shi a matsayin kuskure kuskuren ne amma a hukunta su domin kuskuren su ba kuskure bane ba irin barin hakan shi ya haifar da abin ya ci gaba suna ganin ba abin da ake ɗauka a baya malamai suna da gudunmawar da za su bayar alhamdulillah da yawa an fito amma kamar na faɗa bai wadatar ba gobe juma'a ya kamata a ce malaman Kowanne masallaci a cikin hudu ba akan wannan abu a gaya mutane me ya kamata su yi mutane su yi addu'a mutane a zaburar da su mutane su fara tunanin menene mafita a wannan rayuwa su gane wannan hukumar wannan gwamnatin wa'annan jagoran ba mafita bace a gare su ba hanya bace da za ta bulle gare su al'umma ya kamata su fito su nemi haƙƙin su kamar yadda doka da hankali ya tanada ba su zauna ana kashe su ba kamar fari kamar dabbobi a ƙasar ku amma kun zama bayi ba ku da yancin magana ba ku da yancin komai yan ta'adda su yi barayi su yi sannan jami'an tsaro masu zo su ina talaka za su kai kansu ya kamata malamai nauyi ne da haƙƙi yake kansu gaya wa menene mawkifin shari'a akan wannan kada a dambara wa mutane komai a ce kaddara ce na'am kaddara tana nan Allah abin da zai faru sai karshen kaddara amma alqur'ani ya gama in ka kaddara mummuna ta same ka to daga gare ka ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah kuma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik da haka ya kamata a gaya wa mutane gaskiya a neman mafita bayan addu'a kuma a yi aiki mutanen gari ya kamata mu dawo hayyacin mu nutsu mu san cewa farraka da ƙeye junanmu ba inda za ta kai mu akwai musibar da za ta zo mutum ɗaya za ta za ta shafi kowa ba ɗan izala ba ɗan ɗariƙa ba ɗan shi'a ba ɗan ƙur'aniya babu ko kowa za ta shafe shi haka Allah ya faɗa ku ji tsoron musibar da in ta zo za ta shafi hatta wanda ma bai san da ita ba mu haɗa kanmu mu fuskanci abin da ke gabanmu mu yau junanmu afuwa da yafiya inda muka saba mu mutunta juna mu haɗa inda muka haɗu mu dunkula kanmu domin ceton rayuwarmu da ta 'ya'ya da jikoki masu zuwa kan mu yadda wasu su rarraba kawo kanmu kada ya musu farraka mu kada mu yadda wasu sa mana ƙiyayya da gaba a junanmu saɓani da fahimta na ra'ayi da hangi wannan abu ne wanzazze kuma zai ci gaba da wanzuwa har duniya ta tashi abinda manzanni da annabawa da wasiye da a'imma ba su iya ba kai ba za ka iya ba ce kowa sai ya yi fahimta irin ta wannan kuskure ne su al'umma mu dawo cikin hayyacin mu mu yi kokarin neman wa kanmu menene mafita a cikin wannan rayuwa da gwamnati ta gaza kuma muna kira gare ta da ta yi kokari ta cike wannan giba kada rayuwa su zamanto abin banza a kashe mutane a nasarawa a kashe mutane a plateau a kashe mutane a katsina a kama mutane a garkuwa da su sai an biya kaza a je a yi mutane fyaɗe mata da yara ƙanana a kwashe mutane abinci a tare su a hanya a ƙone su duk wayannan sun faru a ƙasar nan ne rana guda cikin kwana biyu aka je a kashe almajiran malam zazzaki sama da dubu kuma sojojin ƙasar ne cewa sun tare su hanya ba abin da aka yi wanda hatta kotu sai ta hukunci cewa ya kamata a hukunta su amma ba abin da aka yi sai ya kamata mu yi tunanin menene mafita a cikin wannan rayuwar kada mu zama bayan wasu Allah ya halicce mu 'ya'ya. kada mu zama bayan wasu a tsarin dokar ƙasar Najeriya akwai hanyoyi da aka tsara aka tanada na neman 'yanci da haƙƙi kada mu sakaci da su lauyoyinmu da masananmu su fito